inqita'ur ruhi anil jasadi wato rai zai fita zai rabu da jiki ila iyaka kowanne kowace irin wannan rabuwa ce ta dindindin wannan kuma rabuwa ce tamfurari saboda haka lokacin da rai ya fita daga jiki in Allah ta'ala ya so sai ya rike shi ba zai dawo ba daga nan shi kenan sai a ce mutum ya rasu sau nawa mutum zai kwanta bacci kuma zai tashi ba wannan ya sha faruwa kuma yana ta faruwa ce mutum gashi ya kwanta bacci amma daga nan ba a sake jin duriyarsa ba to da allah ya ga dama sai ya rike ran to sai allah ta'ala ya dawo da mutum ransa kuma wannan rai a jikin ɗan adam yana motsi yana kai komo ni'imar da take ciki shine ɗan adam zai yi ta aikin ibada da zai kara kusanta shi da allah wato yana da sauran lokaci da ubangiji ta'ala ya bashi da zai ci gaba da kazar-kazar da faɗi tashi wajen ya ga ya aikin da zai samu lada ya ƙara kusanta tashi da Allah kaga wannan ni'ima ce idan Allah ta'ala ya rike ran bai dawo masa da ita ba kaga wannan ni'imar shi kenan ta ya rasa ta kenan in ya yi sakaci bai tsaya ya kyakkyawan guzuri ba kaga shi kenan kuma sai dai a yi ta nadama kuma ranar gobe kiyama Allah ya hmm. shi shi yasa a dawo masa da ran ya ƙara tashi ya ji shi mai motsi mai kazar-kazar mai faɗi tashi to ba karamar ni'ima ba ce ah, saboda haka bawa idan ya ga ya tashi daga bacci yake yi wa Allah godiya kan wannan ni'imar haka bacci da farkawa godiya ce abin da ni'ima ce shi yasa farkon abin da bawa zai iya tashi shine wa Allah ta'ala godiya ya be shi da sifofinsa da suka dace alhamdulillahi ba ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi ne makoma take wato a nan. Ah, shine tabbatar da albas ba da maut bayan mutum ya mutu a sake tashinsa ah, wannan shine zikiri na farko da mutum zai iya faɗa in ba wannan ba kuma akwai hadisi da ya zo da shi ko hadisi na biyu hadisi yana cikin sayul bukhari da abu dawud da tirmizi da ibn maja da surato hadisi ah, akwai shi a cikin musnad imam ahmad hadisin ubadat ibn samit. wanda aka ruwaito shi ta hanyar junada ibnu abi umayya junada ibnu abi umayya ubada ibnu samit hadisi ne da yake magana akan wanda ya tashi cikin dare domin cewa yake man ta'arra min al-layli faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa hamdu huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar حول ولا قوة إلا بالله علي إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم يتجب بدا فإن قال ذلك غفر له فإن دعست جيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi ya ce man ta'arra min al-layli wanda ya farka daga bacci da daddare faƙala sai ya zan kalmar farko da ya faɗa wanda bayan tashin sa ya ce komai ba kafin ya faɗi wata kalma sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ghfirli wannan lafazin ba shine na bukhari ba lafazin ibnu majah ne da wasu a lafazin bukhari akwai abinda babu akwai abin da yake a nan amma babu shi a lafazin bukhari akwai kuma taqdim da ta'khir a lafazin bukhari babu kalmar wala ilaha illallah ta biyu din nan ah, sannan kuma an gabatar da kalmar alhamdulillah sannan subhanallah sannan babu lafazin al'ali al'azim wani a cikin bukhari ah, bai zo da wannan ba ah, yadda yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah haka a cikin sahih bukhari kuma duk ruwayoyin bukhari sun hadu akan kaddamar da alhamdulillah sannan subhanallah amma na lafazin ibnu majah ne kuma ya zo a cikin wasu ruwayoyi har ila yau hakan da kaddamar da kalmar subhanallah akan alhamdulillah sannan da karin wala ilaha illallah wanda ibn hajar ya ce ya zo a cikin nuskar karima wata malamarsa akwai a nuskarta akwai la ilaha illallah ta biyu wannan dai shine abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya faɗa to idan mutum ya tashi daga bacci kaga wanda yana nufin tsakar dare idan mutum ya tashi zaman ta'arra min al ya tashi cikin dare yana tashi sai ya ce la ilaha illallah yayi kalmar shahada ta kunshi tauhidi kadai ta Allah ta'ala da mai da al'amari zuwa gare shi gaba daya wacce ta kunshi tabbatar da bauta wa Allah shi kadai da kore ma dukkan wani abin bauta ba shi ba la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah shi kadai wahdahu la sharika la ba shi da shi kadai ne ba shi da abokin tarayya lahul mulku bilki gaba daya cikakken bilki cikakken iko cikakken sarauta wacce babu na kasa tattare da ita ko ta yaya ta tabbata gare shi walahul hamdu godiya da yabo wato jami'ul mahamidi duk abin da za a faɗa na kalmar yabo da godiya da girmamawa duk sun tabbata ga Allah shi kadai wa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan duk abin da ya so dukkan komai Allah ta'ala yana da iko akan sa to ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wato ina tsarkake Allah tsarkakewa iyakan tsarkakewa daga dukkan abin da yake tawaya ne ko aibi ne ko nakasa ne duk wani abin da yake ci baya ne gajiyawa ne aibi ne gazawa ce to ina tsarkake allah daga wannan walhamdulillah kuma godiya da yabo da kirari da girmamawa sun tabbata ga allah shi kadai wala ilaha illallah kuma babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wallahu akbar kuma shi ne Allah shi ne mafi girma wala haula babu wata dabara da dan adam yake da ita ta ya samar wa kansa abin da zai amfane shi ko ya ije wa kansa abin da zai cutar da shi wala kowa ba shi da wani karfi da yake da shi na tastahsilil masalih li nafsihi ko daf'il mafasidi anha ya tabbatar da kansa wata maslaha ko ya ije wa kansa wata cuta illa billahi al-aliyyil azim sai ta hanyar taimakon Allah wanda shine al'aliyi maɗaukaki maɗaukaki ne da sifofinsa maɗaukaki ne da zatinsa maɗaukaki ne a ayyukansa al'azim wanda yake mai girma ne rabbi gifirli sannan sai ce ya allah ka gafarta mu ko ya ce ya allah ka gafarta mu ko ya addu'a annabi sallallahu alaihi ya ce man qala zalika ghufira lahu wanda ya faɗi haka za a gafarta masa fa in da'a in yayi addu'a a daidai lokacin bayan ya faɗi wannan kalma ko wannan tasbihi ya ɗaga hannu kuma ya roki Allah ji balahu za a ansa masa kaga kenan wanda yana daga cikin lokutan da ake ansa addu'a wato mutum ya tashi da daddare ya faɗi wannan kalma sannan ya yi addu'a to wanda yana daga cikin lokacin da ake sa tsammanin Allah ta'ala zai anshi addu'ar bawa saboda ka ya ce inda a fa inda a in ya addu'a za a ansa masa fa kama kama wadda in ya tashi kuma ya alwala sun masalla sannan ya yi sallah ta nafila wato ya bulle da daidai lokacin raka biyu raka hudu raka da eh, shida raka takwas iya abin da allah ta'ala ya hore masa ya yi kubilar salatuhu to za a shi sallarsa to wannan eh, shi ma yana daga cikin abin da mutum zai faɗa in ya tashi daga bacci musamman ma eh, cikin dare mutum ya farka yana niyyar zai yi kiyamun laili to sai wannan to sannan na uku daga cikin abin da mutum zai faɗa lokacin da ya tashi daga bacci shine alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi wannan riwaya ko wannan hadisi an samo shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu asalin hadisin akwai shi a cikin sahih Bukhari sai dai babu ƙarshen wannan babu wannan ƙarshen hadisin ya zo ta ta sayyid bukhari ta hanyar sa'id ibn abi sa'id al-maghburi an abi an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga sa sannan ya dawo to ya sa bakin izararsa wato gwadansa ko cikin gwadansa ya share ko ya kaɓe ya kakkaɓe gurin kwanciyarsa domin bai san abin da ya maye gurbinsa ba bayan tashinsa to bayan tashinsa ya dawo bai san kuma menene ya zo ya zauna a wannan ko ya kwanta a daidai gurin ba sai sa bakin izarin sai ya abin nan sai ya sha sai ya goge sai ya abin nan ya share sannan sai ya ce bismika rabbi wada'tu nafsi wa bika arfa'u bismika rabbi wada'tu nafsi wada'tu wa bika arfa'u in arsabta nafsi farhamha وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك عبادك الصالحين to ba ya faɗi wannan shi ke na sai ya kwanta iya wannan shine abin da imam bukhari ya rawaito to a ruwayar ibnu ajilan a ruwayar ibnu ajlan muhammad ibnu ajilan wanda sufyan ibnu uyayna ya rawaito daga muhammad ibnu ajilan shi kuma daga sa'id ibnu abi sa'id al-maqburi shi kuma daga abu huraira sai ya zo da wannan kari yana a cikin sunan tirmizi ya ruwaito shi haka nan nasa'i a cikin sunan kubra haka nan ibn sunni a cikin amalul yawm da su ruwaito shi amma kusan shi ajlan shi kadai ne ya kadaita da wannan ƙarin ruwayar bukhari babu alhamdulillah ladhi afa don shi karshe kicin idan ya tashi daga bacci kuma sai ya ce alhamdulillah ladhi afani wa idza staiqaza falyaqul alhamdulillahi alladhi afani wannan karin ya zo a cikin ruwayar Muhammad ibn Ajlan ne an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an amma ruwayar Sa'id ibn Abi Sa'id uh, uh, abin nan ruwayar da take cikin Sahih Bukhari babu babu wannan karin shi yasa ibnu Hajar yake cewa uh, wa zada Muhammad ibn Ajlan wa lam arahu li ghairihi wato ibnu ajlan a ruwayarsa ya kara da wannan lafazin wanda ban gan shi a wajen wani ba ibnu ajlan hadisinsa hasan ne hadisinsa hasan ne domin akwai yan maganganu a kansa amma dai hadisinsa baya faduwa ƙasa da martabar hasan sai idan an sami ya saba ma wasu don haka wasu malamai suka hassana suka hassana shi ta wannan ruwaya don shi kansa tirmizi da ya fitar da shi ya ce hadisi ne hasan ya ce hadisi abu huraira hadisin hasan hadisin abu huraira hadisi ne hasan don haka shek nasiruddin albani a littafansa daban-daban ya hassana hadisin daga ciki akwai sahih tirmizi ya hassana ita wannan ruwayar wa illa fa a ruwayar bukhari babu wannan karin yana cewa alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi wato mutum ya tashi daga bacci sai ya ce yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya fi jasadi a gangan jikina warar da alayya ruhi sannan ya dawo min da ruhina wa azina li bi zikrihi sannan ya mun izini da ambatansa wato wannan za ga shi ma ya yi daidai da alhamdulillah da zai ahyana ba da ma a matana wa ilayhin domin shi ma a cikinsa akwai warar da alayya ruhi kaga kenan ruhin da yana rabuwa da jikinsa kenan tunda har kalmar radda ta dawo ta nuna kenan ruhin yana fita bai rabu daga jikinsa daga baya kuma da allah ya so tashinsa daga bacci sai ya dawo masa da ruhinsa wannan dan eh, karamar ishara ce ubangiji ta ala yake nuna wa bayansa na cewa akwai tashi bayan mutuwa kamar yadda suka san idan sun yi bacci an cire ruhin su kuma ana dawo musu da ita to haka nan an ba cire ruhin gaba daya akwai ranar da Allah zai dawo musu da ruhin su shi yasa ake cewa ita kan shi kansa bacci wata ishara ce da take nuna wa bawa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar da yake ciki domin duk abin da yake kunsa za ga yana kama da abin da zai zo nan gaba domin mutumin da ya kwanta bacci bacci ya dauke shi to yakan ji shi cikin wata rayuwa wata duniyar kuma daban sabanin duniyar farke wacce ya saba rayuwa haka cikinta zai yi mafarki ya ganshi a wasu gurare ya ganshi ya yi tafiya ya shiga wasu kasashe ya shiga cikin wata al'umma da bai santa ba ma ya ganshi yana cikin wato wani irin maya da wasu dodanni da wasu abubuwan ban tsoro abubuwa dai da yawa zai ta gani lokacin da da yake bacci wanda a raye watakila a haka a raye abin da ba taɓa tunanin zai yiwu ba amma a bacci sai ya ganshi ya ganshi a wata ƙasa kan wasu duwar wasu ya ganshi wani guri ana tafka yaƙi da shi duk wannan a bacci ana gani ya ganshi ya zama wani babban mutum ya zama ko wani basaraki ko wani mai mulki ana girmama shi ana masa fadanci ko ya gan shi ya zama wani hamshakin mai kuɗi duk a mafarki zai iya ganin wannan saboda haka ya gan shi cikin